Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a sha 11 ga watan Disamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jihar abia da ke kudu maso gabashin najeriya kwamitin binciken cin zarafi da ake zargin 'yan sandan sas da aikatawa ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci domin ya kammala aikinsa sannan za ku ji cewa hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a jihar kano ta ce bincikenta ya nuna cewa wasu 'yan takara daga cikin masu neman mukamai a zaben ƙananan hukumomi da za a yi suna mu'amala da ababen saka maye Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan janye jami'an tsaro daga gidan madugun 'yan adawa a Kamaru. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. yanzu haka sa'o'i kaɗan ne suka rage wa amurka ta fara aikin yin allurar rigakafin cutar covid-19 rotani sun ce mai yiwa hukumar kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka ta ba da izinin a fara amfani da rigakafin a yau juma'a ko zuwa gobe asabar wanda kamfanin pfizer na kasar amurka da biontech na kasar jamus suka samar tare a ranar alhamis kwamitin da ke ba da hukumar ta fda shawara ya kada kuri'ar amincewa da ingancin rigakafin tuni dai shugaban kula da fannin tattalin arziki da al'amuran jama'a na kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international steve cockburn ya yi wata hira da jaridar new york times ya yi gargaɗin cewa akwai hakkin da ya rataya a wuyan ƙasashe masu arziki na ganin sun kauce wa ɗaukan matakan da za su iya hana rigakafin kaiwa ga sauran sassan duniya Sashen da ke bibiyar sha'anin annobar ta COVID-19 a jam'iyyar John Hopkins a yau Juma'a ya ce mutum miliyan 69.7 ne suka kamu da cutar a duk faɗin duniya yayin da miliyan 1.6 suka mutu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen mika mulki abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani. Kashe Brandon Bernard ta hanyar allura mai kisa shine hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara ashirin da aka jima ba a yi hakan ba ana kuma tsammanin za a aiwatar da wasu ƙarin hukunce-hukunce na kisa a cikin ɗan sauran kwanakin da suka rage wa gwamnatin trump bernard mai shekaru arba'in na daga cikin 'yan wata ƙungiyar tsegaru da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samu da laifin kashe wasu matasan limamin coci biyu a texas a shekarar 1999 kotun kolin amurka ta ki amincewa da dakatar da kisan prisoner wanda ya kasance saurayi a lokacin da aikata laifin da yawa daga alkalai daga shari'ar ta bernard da aka yi a shekarar dubu biyu sun nuna adawa da kisan kuma sun nemi gwamnati da ta yi masa sassauci a wata mai zuwa za a aiwatar da kisan lisa montgomery wadda ita ce mace kaɗai da ke jiran hukuncin kisa an samu montgomery da laifin kashe wata mata mai ciki ta hanyar shaƙewa ta kuma barke cikin matar ta da jaririn wanda ya tsira har ma yanzu ya zama saurayi. Matakin da hukumomin Hong Kong ke ɗauka na karya lagwan 'yan siyasar yankin ya ci gaba a yau Juma'a bayan da aka tuhumi Jimmy Lai fitaccen mutumin nan da ya shahara a fannin yada labarai wanda shi ya kirkira jaridar nan mai rajin kare demokradiyya ta Apple Daily. An tumi Lai ne a karkashin sabuwar dokan nan ta tsaro da aka samar inda ake zarge sa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje. Wata sanarwa da 'yan sandan yankin suka fitar ta ce kuma tsaron yankin karkashin 'yan sandan yankin na Hong Kong na gudanar da kwakwaran bincike akan wani mutum ɗan shekara 73 wanda ake zarginsa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje domin haifar da cikas ga tsaron ƙasa. A gobe Asabar da safe ake sa ran za a gurfanar da lai a gaban kotu magistrate ta Cologne an kama ne a watan agusta karkashin dokar nan ta tsaron kasa da aka saka bisa zargin haɗa kai da ƙasar waje amma bayan sa'a arba'in an ba da belinsa shugabannin kungiyar tarayyar turai sun cimma matsaya na tsaka mai wuya na rage fitar da gurbataccen hayaki da akalla kashi 55 cikin 100 a ƙarshen shekara goma idan aka kwatanta da matakan shekarar 1990 inda suke kokarin kaucewa wani yanayi mara daɗi da aka iya haifar da cikas gabanin taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi akan yanayi a ƙarshen makon nan bayan tattaunawa na tsawon dare a taron su na yini biyu a brussels mambobin kasashe 27 a yau juma'a su amince da shawarar da kwamitin zartawa na eu ya gabatar na tsauraran matakai da za su samar da daidaito a tsakanin mambobin kasashen nan da tsakiyar wannan karni bayan da wasu daga cikinsu da ke dogaro da makamashin kol suka amince da ɗaukan matakan a ƙarshe Shekaru biyar bayan yarjejeniyar da aka kulla a Paris, EU na son zama jagora a yaƙi da ɗumamar yanayi. Amma duk da haka shugabannin ƙungiyar da gwamnatoci sun kasa cimma matsaya kan sabon burin ƙungiyar a karo na ƙarshe da suka haɗu a wata musamman saboda matsalar kuɗi da ƙasashen gabashin ke nunawa game da yadda za a samar da kuɗaɗe da yadda za a yi tafiya da samar da tsaftatacciyar iska. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, kwamitin binciken cin zarafi da ake zargin 'yan sandan sas sun yi wa jama'a ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci domin ya kammala aikinsa. wakilin alphonsus okoro igwe yana ɗauke da ƙarin bayani kwamitin binciken aika-aikan rundunar 'yan sandan sas a jihar abia ya ce yanzu yana buƙatar ƙarin lokaci don ya gudanar da aiki na gari. Wani mamban kwamitin da kuma shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya reshen jihar Abia Mr. John Emejo ne ya shaida hakan a wata hira da muryar Amurka. Ya ce yanzu muna rubuta wasikar neman gwamna ya ƙara mana lokaci. Shin ta ya za mu kammala sauraro da binciken korafe-korafe sama da tamanin da ke kan teburinmu a cikin ɗan gajeren lokaci? Wannan harkar shari'a ce, kuma lauyoyi suna gardama ne daga safe zuwa yamma. Gaskiya zai matuƙar wuya mu kammala wannan aikin a cikin lokacin da aka bamu. muna buƙatar akalla wata shida mu yi duk abin da ya kamata mu yi. Mr. John Emejo ya ƙara da cewa akwai ƙananan kwamitoci guda biyu da ke da alaƙa da abin da kwamitin ke yi, musamman wanda ke kula da waɗanda aka ɓarnata musu dukiyoyi, wanda bai da alaƙa da aika-aikan 'yan sanda. Alhaji Sani Jos shine sakataren kasuwar albasa wacce aka fi sani da Onions Market da ke garin Aba, wato ɗaya daga cikin wuraren da rikicin da ya ɓarke sakamakon zanga-zangar 'yan ya fi shafa. Ya kuma bayyana halin da suke ciki. Wallahi halin da muke ciki gaskiya Allah abun ba daɗi saboda har yanzu mutanen da aka kokkona musu dukiya suna zaune haka kuma gwamnati bata ce musu ƙala ba. Dan shekaran jiya ma ranar Wednesday shugaban dattawan Arewa su wannan Farfesa Abdullahi. Yawa eh sun taho inugu mun ji mun yi mitin tare da su. Sun ce in Allah da mun gaya musu mu sun ce za su gaya ma gwamna. Su Professor Ango Abdullahi mun yi musu bayani duk irin halin da muke ciki. Ah. Sun ce da yardar Allah kuma sa sanarwa gwamnonin yi wani abu a kai. Ah. To don kasuwar tamu ma yanzu shagunan da aka lalata din shi gwamnati alkawari zai gyara to bai gyara ba. Motocin da aka kona bakin titi mu muka biya kuɗi ma da hannun mu, walla aka kukwashe motocin akan hanya ballantana ya ce zai zo gyara mana shagunan kaga duk bai zo yayi wannan abun ba har yanzu abin da aka ce mana mutane suna zaune ne, suna cikin wani irin hali wallahi. To ku an kafa kwamitin bincike kan wannan zanga-zangar 'yan da aka gudanar. Ku kun samu kun shigar da korafe-korafe? Mun shigar da korafe-korafen duk mun ba su takardu a rubuce gaba ɗaya amma har yanzu ba wanda ya zo ce mana kala. To koya masu rajin kare hakkin bil adama kamar su Comrade Emmanuel Onwubiko ke ganin tasirin waɗannan kwamitocin binciken da aka kafa a faɗin ƙasar. It all depends on the state governments what they intend to do Ya ce ya danganta da abin da gwamnatocin jihohi ke shirin yi da sakamakon da binciken kwamitocin zai haifar. Saboda haka, idan aka yi bincike aka kuma ba da shawarwari, to wajibi ne gwamnatoci su aiwatar da shawarwarin. Kuma matukar ba haka ba, to wannan zai zama wani shiri na ɓatawa kowa lokaci. gwamnatin jihar abia da ta baiwa wannan kwamitin mutum goma sha shida tsawon makonni goma sha biyu su kammala sauraro da binciken korafe-korafe da su kuma ba da shawarwari masu amfani lamarin da mambobinsa na ganin ba zai ishe su taka wata muhimmiyar rawa ba alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri nigeria a gaida alphonsus okoro igwe to har yanzu dai muna nigeria yayin da makonni biyar suka rage a gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar kano da ke yankin arewacin kasar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta ce bincikenta ya nuna wasu daga cikin 'yan takara a zaben na mu'amala da ababen sanya maye daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari da mako guda kenan jam'iyyar apc mai mulki a jihar kano ta mika sunayen 'yan takarar shugabancin karamar hukuma da mataimakansu da kuma masu neman kujerun kansiloli a ƙananan hukumomin jihar ta kano 44 ya zuwa yanzu dai hukuma ta ndla da ke yaƙi da ababen sanya maye a najeriya ta ce ta yi aikin gwajin jini ga 'yan takara fiye da 250 waɗanda ke neman kujerun shugaban karamar hukuma mataimaki da kuma kansiloli a 19 daga cikin ƙananan hukumomi 44 na jihar ta kano yanzu haka dai ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun fara tofa albarkacin bakin dangane da wannan aikin gwaji wani shawarar da nake bawa kuma ita inda muke ganin zamu kalli wani abubuwa shine su jam'iyya da gwamnati da suka bujiro da wannan abu suke ganin abu ne da za a yi su yi kokari su jajirce a kan shi kada a je wani yanayi da za su ga shugaban da suke zan su musu takara da yawan su sun fada cikin wannan tsari na alamun shaye-shaye su tunanin cewa wannan zai ba su wata Eh, kaman kamala mummuna a idan jama'a su kokari tun da gyara aka so a yi kuma gyara ne yasa suka yi wannan tunanin su tsaya a kai jama'a za su yi musu hukunci daidai da abin da suka yi kuma Allah zai taimake su saboda haka abu ne mu da zamu iya bibiya mu tabbatar cewa ko da ba exposing wa'annan mutane ba wanda ba a bayyana su ba amma dai zamu ci gaba da faɗakarwa kan cewa lallai lallai a ba su dama su masu su gyara su sannan kuma wayanda za a iya cirewa daga wannan takara a saka wayanda ba su da wannan matsala ya kamata a yi hakan jam'iyya ita ma dole ta tsaya eh, a kan kafa ta tabbatar an yi abin da ya dace a wannan yanayi. comrade abdulzak alkali kenan guda cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a najeriya sai dai hukumar ta ndla da ke gudanar da wannan aikin bincike a kan 'yan takara ta ce ya zuwa yanzu rahoton aikin nata ya nuna wasu daga cikin 'yan takarar na mu'amala da ababen sanya maye amma lokacin da za ta kwarmata sunaye da ƙananan hukumomin da suka fito bai yi ba to amma sanata masaudu el jibril doguwa guda cikin dattawa a jam'iyyar ta apc a jihar kano na cewa in dai muna so a ci ribar wannan matakin da gwamnati ta ɗauka na tsarkake 'yan takarkaru ta wannan hukumar ta ndlea to ya kamata a mu kanmu fara sakawa kanmu wani mataki da ya kamata mu fara wa kan wato hisabi hisabi na farko shine mu tabbatar da cewa a matsayinmu na 'yan siyasa bi mu amfani da waɗannan yaran wajen yin campaign lokacin da suke maye ba mu tabbatar da cewa wadda mu amfani da su wajen ciwo waɗansu mutunci ba domin ba za ka tura mutum ije ice wani mutunci ba sai ya sha kwaya sai ya sha wiwi sai ya yi shaye-shaye abu na uku kuma shine mu tabbatar da cewar duk yaran da muka sani ya shiga cikin harkar nan ta kwaya to kada a dinga saka shi a gaba gaba domin daga lokacin da aka ce an zo harkar zaɓe baka bashi wani matsayi ba to ka tabbatar da shi kana cikin matsala tarar da shi saboda a fara sakawa waɗannan yaran wani abu a cikin zuciyarsu cewar muna so ku zama yara na kirki muna so ku tashi ku gaje mu abin jira a gani dai shine ko jam'in da aka gano 'yan takararsu na mu'amala da miyagun ƙwayoyi za su sauya su da wasu ko kuma za su kau da kai mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Ran shida ga watan Disamba nan ne da jama'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suka kewaye gidan ɗan adawan ƙasar Maurice Kanto suka janye kansu bayan an kammala zaɓe wanda ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru a Tangaji ya tabbatar da cewar su janye kansu domin ganin yadda shi Maurice Kamto din yake kokarin kalubalantar gwamnatin shugaba biya wajen ganin cewar an kaura cewa zaben da aka gudanar din da kuma neman shugaba biya ya sauka daga kan karagar mulkin kasar wannan ne yasa suka yi wa gidan nasa kawanya na tsawon watanni biyu wannan ne yasa na yi wa ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar ta MSA din tambaya kan mikawa jagoran adawan 'yancin da aka yi ni ne alhaji sabo communal adjoint msc eh cewan an tare shi ne akan saboda zaben nan eh, da akwai ɗan ƙashin gaskiya a ciki cewan suna tsoron eh, kada shi ya fito ya hana zaɓe amma koma kuma daga baya an ce mu mutanen msc ba mu da yawa mu ba komai bane ba mu isi mu faɗa a ji a kamar to menene kuma ake neman tsare mu kuma duk maganar da muka yana zama wani cikas ma gwamnatin kamaru abin da ya sa haka yau a kamaru nan babu wata jam'iyyar da take wayar ma jama'a kai a kan siyasan kamaru yana daga cikin abin da ya sa kaga ƙasashen europe gaba ɗaya sun so ma juya ma kamaru baya dalilin tsare wannan shugaban jam'iyyar mlc da aka yi shi sa kaga aka sake shi amma ba wai sun sake shi ba ne a kan sonsu suka ba sun ta sun cire sojojin tsaro a kofan gidan shi bane domin ba kama shi aka yi ba kan ra'ayinsu magana na biyu kuma ka tambaya ka ce wai ana cewa an shirya da moris kamto ne domin za a ba shi wani matsayi ko kuma na biyu kace ya zaɓi muka ga zaɓen to zaben nan da aka yi na shiri na decentralization nan mutum mai hankali ya duba ya gani yau wato sun cakwalkwala abin ɗin da gaba ɗaya ga conseil municipal ga conseil de region ga maire maire de region ga gouverneur ga sous-prefet duk wannan yanzu ba kayyade matsayin kowa ba kuma ya daga cikin yan adawa na SAF ta ni John Burundi shi ma ya yi min karin haske kai da yan jam'iyyar tasu suka yi kokari na ganin cewar sun ba su yancin kansu wajen zaben abin da suke bukata. ai mu a jama'iyyar mu babu ba mu taba goya ma mulkin danniya baya baya ba yanda za a yi ku hada dan adawa ku hana shi fitowa ya furta abin da yake so ya furta ai ba yanda za mu goya ma irin wannan al'amarin din baya ba yanda za a yi domin kawai mutum je fito ya faɗi abin da yake cikin zuciyar shi kuma a kai da cewa wai an hana shi fitowa an zagaye an rufe shi wannan abin ba mu taɓa goyon bayan wannan abin ba dole ya zama dole akan gwamnatin ƙasar kamarun na wato fulbe dole ne su bar wannan eh, mutumin din kamto ya fito ya faɗi abin da zai iya faɗa eh, eh, hanya bai da wani gwajin magana shi a kan titi zai iya fito ya yi magana a matsayin mu na ɗan adawa kan abin ba ma in ce maka abin farin ciki ba abu ne dole ne a bamu wannan incin dole ni ba da a tsare mutum ba mu taɓa goya ma mulkin daniya baya ba a matsayin mu ɗaya adawa eh, da rashin zagaye maurice kamto nan da koko zagaye maurice kamto ba wannan ba ne yake damun mu wato wani irin tafiyar da yan adawa ake yi a kasan kamaru wato inda haka dokoki ai da akwai kananan eh, hukumomi da yawa wanda sdf ne suke da shi kuma doka ya nuna cewa in kai a matsayinka na mm, conseil municipal kenan ko eh, kana da dama dole ne a kanka kaje kai zaɓe a yi kana da dama ta ga kaje kai zaɓe a matsayin ka na consumer wannan doka ya nuna cewa dole ne a kanka kaje ka yi zaɓe to amma a dangane da waɗannan mutanen da suka je suka yi zaɓe don waɗansu ba su je sun yi zaɓen ba za a duba al'amarin su mu duba mu gani a auna a gani kasan komai da doka ake aiki a ganin dai gaskiya kuwa sun yi laifi ko ko sun saba ma faɗin shugabanmu na eh, sdf amma kuwa lalle ko sun saba ma faɗin shugabanmu na sdf amma doka kuma ya ce a matsayinka na mm, mai shawara wato na conseil municipal ya zama dole a kanka ka ka yi zaɓe wannan dokan ƙasan kamaru ya nuna haka dole a kanka ka ka yi zaɓe to ka gani ba wai tare da ashe eh, jama'iyyar ka ta ce ita bata ta za ta je zaɓe ba wato kai a matsayinka na consul municipal za ka iya tafiya ka yi zaɓe amma duk da haka dai za mu kai su gaban namu taron din domin za a yi taro ran asabar babban taron wato jama'iyyar mu za mu duba mu ji bayanin su an ji bayanin su kuma an san matakan da za a ɗauka kansu inda an tabbatar da cewa laifi ne. Alhaji Ahmadu Jibo shugaban matasa ne a inuwar jam'iyyar sai ta ƙasar jamhuriyar Kamaru shi kuma ga abin da ya tofa kan al'amuran zaben da aka gudanar din da ma killace dan adawan da aka yi a gidansa na tsawon watanni biyu. Sanin kowa ne wato a shekaran jiya kenan bayan gudanar da zaɓe wato ministan cikin gida wato olatanganji ya ba da izinin cewa sojojin da suke zagaye da gidan shi maurice kamto dan adawar nan mai taurin kai a janye wa'annan sojojin sanin kowa ne kun san cewa lokacin da shugaban kasa ya ba da ranar cewa za a yi zaɓe shi maurice kamto ya fito ya kalubalanci gwamnati akan cewa in dai za a yi wannan zaɓe shugaban kasa ya zai tafi za su kore shi ko ta wani hanya to shi sa kasan gwamnati gwamnati na da ka'idoji na tsaro tun da mutum ka fito a bayyane ka zantar cewa kana saka kori shugaban kasa shi sa aka tsare shi a gidansa da sanin kowa kuma ka san akwai wasu turawan yamman da suke bayan shi to shi sa aka tsare shi to yanzu zabe ya wuce ramin lafiya an bar shi kenan ka gaba abin da zai iya yi kuma to yau dai ya je shi dan adawa ne amma kuma gashi an yi zabe na cikata kundin kasan kamaru wato constitution kenan gashi shi jam'iyyar shi bata je wannan zabe ba to kasan cewa dama bai zai iya tafiya wannan zabe saboda bai da kansila ko guda daya don dama a shekara 2020 a watan february da aka yi zaben su kwansila ya fito ya ce jam'iyyar shi ba za su tafi ba kaga kenan bai da kwansila ko gabaki daya daya a duk kasar kamaru gabaki da bai da kwansila to kaga cewa ya asara a wannan shekara domin dan adawa in ka ce kai dan adawa ne ba za ka yi abin da ake kira politik de la chaise ba wato siyasan kujeran da ba kowa ka ce ka dan siyasa ne amma idan aka zo takara she ka tafiya kaga wannan kashe demokradiyya ne kuma na kashe makaima wato jam'iyyar jam'iyyarka ne da mutanen da suke cikin jam'iyyarka domin a yau tafiyan da ake kasar kamaru duk abin da muke so wato kasar na zauna lafiya ne mun san cewa muna da kalubale iri-iri ga ta sashin arewacin kamaru da boko haram ga kuma shashin aware da 'yan masu wanda suka ɗauki bindiga suka yi ta'addanci ga gwamnati sanin kowa ne wannan shi sa aka ɗauki wayannan eh, matakai saboda ƙasa a yi wannan zaɓe lamun lafiya kuma alhamdulillah muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala zaɓe ka ya wuce lamun lafiya a duk ƙasan kamaru kuma an samu an yi zaɓe hatta ta tashin aware da cewa ana kuce-kuce ana tashin tashin a can mazaɓe ya wuce lamun lafiya to yanzu dai dan adawa mu kamto yana nan wato free kamar da ake faɗa an cire jami'an tsaro a gidan shi an cire sojoji da duk mutanen da suke zagaye da gidan shi yanzu da an bar shi yana iya tafiya ya kai kawo yadda ya ga dama. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. jamhuriyar kamar ke ta har yanzu dai sun yi amincewa da yanke shari'ar da aka yi musamman ma na kotun nan ta tas wadda take sauraron ba'asin wasanni a kasar jamhuriyar kamaru an da ta yanke shawara cewa a cigaba da gudanar da liga na wannan shekarar ta bana sai dai abin har yanzu shugabannin sun kasa zama a kan teburin shawara domin sasanta rikicin da ke tsakanin su alhaji zakari masanin sha'anin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru da ma sauran wasannin ya mini karin haske kan wannan matsayin da suke fuskanta ita eh mama awal garba abin da za ka gane a nan eh, shine har ila yau dai ah, wannan matsala na nan tafe yawa wannan wato zan ce rikici tsakanin hukumar wasan kolon kafa ta kasar kamaru wato fikafur kenan da ita kuma kungiyar mai kula da 'yan wasa a kasar kamaru da ake kira league national de football professionnel har ila yau dai ba sa jituwa kuma ita hukumar wasan kwallon kafa a kasar kamaru wadda ainihin sai duba munjo yake shugabanta sun ki amincewa da wato eh, sakamakon eh, da kotun mai tafiyar da lamura na wasanni tas na fifa ta gabatar to wannan shine domin idan ka duba nan da wata guda wato watan janairu 2021 za a fara wato gasar na 'yan wasa na 'yan takalida a cikin gida na wato nahiyar afirka amma har ila yau dai ba fara kakar wato bana na 2020 zuwa 2021 ba to kaga wannan babban matsala ce a tafiyan da ake yi ba a san ma wane ne ke aiki kuwaye bai aiki ba domin idan ka duba a tafiyan da ake har yanzu a ce ba a samu wato haɗa kawunan waɗannan masu tafiya da lamuran wasannin kwallon kafa a kasar kamaru ba to da akwai matsala sosai sosai to ita kuwa gwamnatin kamaru na tsoron tsoma bakin ta a wannan harkar saboda ka a ce ta tsoma baki a cikin wasan kwallon kafa kasan eh, hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ba ta bukatar irin haka to shi yasa a halin yanzu dai gaskiya ana cikin matsala sosai domin abin ya jawo wato wa hukumar wasan kwallon kafa eh, fekafut bakin jini mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awal garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. suka rage wa amurka ta fara aikin yin allurar rigakafin cutar covid-19 rahotanni sun ce mai yiwuwa hukumar kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka ta ba da izinin a fara amfani da rigakafin a yau juma'a ko zuwa gobe asabar wanda kamfanin pfizer na kasar amurka da biontech na kasar jamus suka samar tare tuni dai shugaban kula da fannin tattalin arziki da al'amuran jama'a na kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international steve cockburn ya yi wata hira da jaridar new york times ya yi gargaɗin cewa akwai hakkin da ya rataya a wuyan ƙasashe masu arziki na ganin sun kauce wa ɗaukan matakan da za su iya hana rigakafin kaiwa ga sauran sassan duniya Sashen da ke bibiyar sha'anin annoba ta COVID-19 a jam'iyyar John Hopkins a yau Juma'a ya ce mutum miliyan 69.7 ne suka kamu da cutar a duk faɗin duniya yayin da miliyan 1.6 suka mutu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen mika mulki abinda ba a taba ganin irinsa ba a wannan zamani. Kashe Brandon Bernard ta hanyar allura mai kisa shine hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara ashirin da aka jima ba a yi hakan ba. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya Suleiman Ma'aji Jamo murnar ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi wato Dr. Fatima da kuma Dr. Aisha wanda za a ɗaura gobe Asabar. a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarki jihar Kaduna a Najeriya. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.